Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da kasancewa tare da mu a wannan lokaci, inda za mu kawo muku karatun littafin Nahiyar Shammaci, wanda Abubakar T. Ilyas ya rubuta. Mu kuma Arewa Zon TV muka ɗauki nauyin karanta muku, a yi sauraro lafiya. Marubucin ya fara da cewa, Dusar ƙanƙarar da ke zubowa daga sama tana zuba a kan gingima gingiman tsaunukan da ƙananan duwatsun da kuma zira-ziran ciyayin da ke cikin wani tafkeken fili. Ita ta sa garin bai gama washewa ba duk da asuba ce. Wani irin hunturun sanyi ake wanda ka iya sa jini da ruwan jikin mutum su daskare. A lokaci guda hakan shi ya sa dandaɓaryar ƙasar lardin ta wadatu da ƙanƙara waje-waje a ko'ina. Amma kuma ga mamaki idan ka kalli makeken filin babu abin da za ka gani sai taron gawurtattun ingantattun mayaƙa sun yi sau-sau sun jeru reras runduna biyu ce ta mayaƙa kowace cikin shirin yaƙi dukkaninsu sun fuskanci juna sun yi shiga irin ta kayan sanyi za ka ga suna sanye da wasu riguna wayanda aka sarrafa su da fatan namun daji masu matuƙar gashi a jikinsu su ke kare su daga jin sanyi A wannan lokaci ne kuma rundunonin mayaƙan suke ƙoƙarin afkawa juna da yaƙi. Tutoci biyu da suke filfilawa a sararin sama da kowace runduna take riƙe da ita ne za su tabbatar maka da cewa dukkan rundunonin mayaƙan Musulmai ne, domin kowace daga cikin tutocin biyu tana ɗauke da kalmar shahada da kuma tambarin hoton wata da taurari, haɗe da takubbai. biyu daga sama, daga ƙasa kuma sai aka rubuta sunan kowane birni na rundunonin mayaƙan biyu. Rundunar mayaƙan da ke ɓangaren gabas a jikin tutarsu an rubuta birnin Madiyana, rundunar kuma da take a ɓangaren yamma a jikin tutarsu an rubuta birnin Babila. A daidai wannan lokacin ne wani barde da ke cikin rundunar mayaƙan birnin Madiyana ya zaburi dokinsa ya fito tsakiyar filin. kai in ka gan shi sai ka zaci wani ƙasar gumin kurman dutse ne aka ɗora shi a kan doki ya zaburo a guje zuwa tsakiyar filin kamar kibiya lokacin da aka harba ta ko da ya isa tsakiyar filin sai ya ja linzamin dokinsa ya yi turjiya ƙanƙarar da ke ƙasa ta faffashe ta warwatsu a gabansa da kuma gefe da gefensa Bardan ya yi wani irin ihu da kururuwa mai tsanani, duwatsu da daskararrun ƙoraman ƙoramin da ke wajen suka yi amsa kuwa. Hayaƙi ya hau fita daga cikin bakinsa. Daga nan sai ya sa hannu ya falle wata takobi da ke jikin sulken dokinsa. Ya ƙara sa ɗaya hannu ya jawo wani farin gatari da ke maƙale a bayansa. Ya jinjina su haɗe da girgiza su a sama, sannan ya haɗa su waje ɗaya. Suka ba da sautin ƙara ƙau, wata ‘yar wuta ta tashi sama a wajen, sai ya hauraira kirari yana cewa, Sai ni Hamza, ɗan Abu Jad, jikan Mansawi, bar dai nake, jikan jarumai, maciji nake a ciyawa, mai wuyar kashewa, hamshakin bar dai nake, mai cikakken damtse. yin gumu da kumaji da ni sai mazaje na ƙwarai. Sarkin yaƙin birnin Madiyana nake mai mayaƙan da suka laƙanci yaƙin shammace. Daga nan sai ya ƙara yin wani ihu mai tsanani ya ce, Shin, ina wani bardai mai ji da kansa ya fito nan, na zaman masa sababin tafiya barzahu babu shiri Wata irin fita burgu wani barde ya yi daga cikin rundunar mayaƙan birnin Babila, tamkar majaujawa lokacin da aka cilla ta, yana gudu a kan dokinsa, yana cewa, ƙarya ne, ƙaramin fitsararre, matsoraci, mata maza, rikirkitacce, ai mu ne muka laƙanci iya yaƙin shammace a wannan nahiyar gaba ɗaya. Domin haka, yanzun nan zan nuna maka kuskurenka, duk da dai kun shammace mu da asussubar fari, amma kuma duk da haka kun makara. Bardan na gama faɗin haka sai ya zaro wani makami mai kama da awarwaro, sai dai yana da faɗi sosai kamar kangarwa da kuma kaifi a gefensa irin na takobi. Ya juya makamin a sama, ya jefa Hamza da shi fu. Ƙarar tafiyarsa kenan, Hamza da ke tsaye a tsakiyar filin sai ya ja tunga, ya kaɗa takobinsa sama. Makamin na ƙarasowa inda yake, sai ya yi wani zafin nama, ya saka tsinin takobinsa a tsakiyar ƙarfen, ya jujjuya shi, ya kaɗa shi kamar yadda ake wasa da taya, sannan ya saita bardan, ya jefe shi da shi. Ƙarfen ya tafi a sama yana keta iska, ya samu tsakiyar goshin bardan, ya cake. Saboda tsabar ƙarfin jifan sai da ya raba shi gida biyu daga shi har dokinsa, kowanne, kowane ɓangare ya zube a ƙas, wani jini mai matuƙar kauri ya kwarara a ƙas. Hamza ya yi wasa da takobinsa da ke hannunsa na dama, sannan ya kai sara gefe da gefensa, da gatarinsa da ke hannunsa na hagu. Daga nan kuma sai ya kwarma wani irin hargitsattsen ihu. Filin wajen ya amsa, sai ya ce, yaƙin shan mace na ce, mu muka gaje shi tun iyaye da kakanni kuma mu muka laƙance shi a duk ilahirin faɗin nahiyar nan ko da mai musu a cikinku ya fito nan yanzu ƙiyama ta zama masa abar saduwa a gare shi da asibahin nan wani barde daga rundunar birnin babila ya zaburo dokinsa a guje gami da zara takobinsa mai kaifi biyu ya tunkari hamza kau ƙarar haɗuwar takubbansu Kowannensu ya ja linzamin dokinsa, suka ƙara juyowa a sukwane. Bardan da Hamza suka yi wata irin mummunar haɗuwa. Cikin tsananin zafin nama da gwanintar yaƙi, Hamza ya shammaci Bardan, ya sauke masa wani ingantaccen sara da gatarinsa a tsakiyar ka. Ya raba shi gida biyu, dokin Bardan ya yi har, ya yi taga-taga, ya juya zai gudu. cikin zafin nama Hamza ya ƙara sa takobinsa, ya sare kan dokin, kan ya yi sama yana juyawa, ita kuma gangar jikin zuba ƙasa tana murgin-murgin saboda masifa. Wasu baraden su biyu suka ƙara fitowa, Hamza bai ɗau wani lokaci ba, ya ƙara wanzar da rayukansu zuwa barzahu ta hanyar yin amfani da tsananin ƙarfi da jarumta haɗe da iya salon yaƙi sai da ya salwantar da rayukan mazaje fiye da ashirin a lokaci guda. Can sai wani barde daga cikin rundunar mayakan birnin Babila ya yi ihu da kururuwa mai tsanani, ya yi wa rundunar mayakansu magana da ƙarfi ya ce, Kai, mu daina irin wannan salon yaƙin, fito na fitan, mu afka musu gaba ɗayanmu, a yi ta ta ƙare, ko mu ko su. Yana faɗin haka sai duk mayaƙan birnin Babila suka zara makamansu, suka danna kan mayaƙan birnin Madiyana. Su ma mayaƙan Madiyana suka kutso aka haɗu a tsakiyar filin. Maimakon ƙura ta dunƙule ta tokare a sama, sai ƙanƙara ce take tsatsagewa, tana farfashewa haɗe da warwatsewa a wajen. Ƙara da kururuwar mazaje ta fara yawaita, ihu da kakarin zafin fitar rai suka fara wanzuwa. Dukkan ko gangar jikin da aka sare ta faɗi ƙasa sai kaga ta shirya cikin ƙanƙara. Duk tsananin yawan jinin kuwa da ke zuba a cikin 'yan daƙiƙu yake daskarewa saboda tsananin sanyi. Hamza ya zama kamar wani namijin zaki a cikin garken awakai. Duk inda ya sa gaba sai dai kaga kawuna da gangar jiki fulu-fulu a ƙasa kamar dabbobin layya. Da aka ɗau wasu 'yan sa'o'i ana tafka yaƙin sai rundunar mayaƙan birnin Madiyana suka ci ƙarfin mayaƙan birnin Babila, suka tirsasa su a gaba, suka toshe musu ƙofar tsira, suka hau yi musu ɗauki ɗaiɗai, suna aika da rayukansu barzahu. Sai tsoro da kiɗimewa suka shiga cikin zukatan ragowar mayaƙan na Babila, suka juya a guje za su koma cikin birninsu domin su tsira da rayukansu. A daidai wannan lokacin ne kuma Ayyad ya bayyana ta cikin ƙofar birnin Babila, ya bisa kan wani ingarman doki tunjum yake cikin sulke na baƙin ƙarfe. Ba wani mai cikakken ba wani mai cikakken girman jiki ne ba, amma kuma irin shigar da ya yi ta yaƙi ta yaƙi ce za ta tabbatar maka da cewa sadauki ne shi a cikin sadaukai. Ayyad ya fusata sosai ya hargitsa ya yi wa mayaƙan birnin Madiyana tsawa a lokacin da suke gudu don su tsira. Ko da suka ji muryarsa ta yi amsa amo a cikin filin, sai duka suka ja linzamin dawakansu suka ja burki. Suka kalli Ayyat tsaye bisa ingarman dokinsa, yana wani irin wuci na fusata, tamkar wata mesar da aka yi wa fitsari yayin da ta farka daga bacci. Ayyat ya ɗaga hannunsa sama, ya yi magana da ƙarfi ya ce, Menene ya sa kuke gudun mutuwa? wacce ta zama dole ko da mutum yana kwance a gidansa. A wannan lokacin ne ya hangi rundunar mayaƙan birnin Madayana sun kusa ƙarasowa su tarar da su. Habawa, in ji mata, da ya tattaki ingarman dokinsa, ya yi masa ƙaimi, haɗe da sakar masa linzami. Dokin ya yi haniniya, ya ɗaga ƙafafuwansa na gaba sama, ya doka su a ƙasa. ƙanƙarar da ke ƙasa ta farfashe, ta warwatse, sannan sai ya zara ta wani makami mai kamar lauje, sai dai yana da matuƙar tsayi da kaifi, yana wani irin ƙyalli da haske ido. Ya keta a guje ta cikin mayaƙan nasu, ya keta a guje ta cikin mayaƙan nasu, ya tari rundunar mayaƙan Madiyana, suka yi wata mahaukaciyar haɗuwa. wacce ababen halittu suke tsoron irinta, cikin tsananin zafin nama da gwaninta irin ta mayaƙa. Ayyad ya fara salwantar da rayukan mayaƙan birnin Madiyana da sharɓeɓen makaminsa mai kamar lauje. Wasu tsarge su yake yi daga su har dawakansu, waɗansu kuma raba su gida biyu yake yi, wasu kuwa gididdiba su yake yi ya ragargaza su tamkar naman da ke jikin ƙashi wanda aka faffaskara da gatari a mahauta. Ko da ganin haka sai su ma ragowar mayaƙan suka rufa masa baya, nan da nan sai wata sabuwar badaƙala da kumaji haɗe da gumu suka sake wanzuwa. Gurnani da iface-iface haɗe da ƙaƙarin zafin fitar rai gami da ƙarar haɗuwar makamai suka ci gaba da faruwa. Ayyad Bai gushe ba yana kisan rayukan mayakan birnin Madiyana har sai da ya dangana da kusan ƙarshen su. A lokacin da ya ɗaga laujensa zai kai sara, sai ya ga an kare da wani farin gatarin ƙarfe. Ƙarar haɗuwar makaman ta yi wata irin ƙara kas ƙas tartsatsin wuta ya tashi sama. Mai sauraro nan ƙarshen kashi na ɗaya ya ƙare sai ka bi mu a kashi na biyu don jin waye wannan sadauki da ya tare saran da ayyad ya kai. Mun gode a ci gaba da kasancewa da Arewa Zone TV don samun shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa, ilmantarwa tare da faɗakarwa. Mun gode.